Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25-31-41 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Alhamis biyu ga watan Maris na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda da sojoji sun kai samame a ofishin hukumar tsaron sa kai da ake kira Nigerian Peace Corps da Turanci a birnin Abuja. Wani Amerika ciki zan samu labarun sana'o'i na na duniya. Ciki zan samu labarin dokta yadda duk likita za a baka magani in wani Amerika buɗa za ka ji an ce to abin da ka bukata wani ɗan Nijar kenan akan gidan rediyon VOA yayin da wannan gidan rediyon na murya Amurka ke bikin jakarsa shekara 75 da kafawa. Muna dauke da karin bayani. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin rawar da gidan rediyon nan na murya Amurka ya taka ko kuma yake ci gaba da takawa a rayuwarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyar biyu shida Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Najeriya amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Babban Attorney General Jeff Session na ƙara fuskantar matsin lamba a yau Alhamis kan ya sauka daga kan mukaminsa ko kuma ya cire kansa daga binciken da ma'aikatarsa take yi kan zargin kutsen da ake wa Rasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da ya gabata. manya-manyan 'yan majalisa na jam'iyyar democrat shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa charles schumer da kuma shugabar marasa rinjaye a majalisa nancy pelosi dukansu sun nemi attorney janar din da ya sauka daga kan mukaminsa bayan bayanai da suka fito cewa sau biyu yana haduwa da jakadar rasha a washington duk da ya bayyana a yayin zaman tabbatar da shi cewa bai da wata alaka da rasha a kwanan nan aka rantsar da sessions a matsayin babban jami'in gudanar da shari'a bayan ya zama mai ba da shawara na musamman ga Donald Trump a yayin da yake takarar shugabancin kasar Amurka. Ya faɗa wa kafar yaɗa labarai ta NBC cewa idan lokaci ya yi zai sauke kansa da kansa daga cikin binciken da ma'aikatarsa take gudanarwa kan zargin alaƙa tsakanin jami'an rasha a yayin dogon kamfe na shugaban ƙasa fadar gwamnatin amurka ta furta goyon bayanta ga sessions yayin da abokan adawa da kuma magoya bayan jam'iyyar republicans ke kira da ya cire kansa daga cikin binciken kan tsoma hannun rasha cikin zaben Shugaban ƙasa Donald Trump bai furta kalma ko ɗaya ta wadda ta danganci Rasha ba a cikin bayanin da ya gabatar gaban 'yan majalisun dokokin Amurka a cikin farkon wannan makon. Har yanzu masu lura da al'amura a Moscow sun fi mai da hankali ne akan kalaman da ya yi na cewa Amurka na fatan samun sabbin abokanai domin gina wato kyakkyawar dangantaka inda ra'ayinmu ya haɗu. Mai magana da yawun Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ya faɗa a ranar Laraba cewa babu wani wanda bai ji daɗin rashin kiran da Rasha da Trump bai yi ba. Tunda ba wani sabon abu bane da Trump ya ce al'amuran da suka shafi Amurka kaɗai zai mai da hankali a kai. Sannan kuma shugaba Vladimir Putin zai mai da hankalinsa ne kaɗai akan abin da ya shafi Rasha. Peskov ya ƙara da cewa ra'ayin Amurka da na Rasha ya zama ɗaya. ciki har da abubuwan da suka shafi yaƙi da ta'addanci sannan rasha na cike da haƙuri akan burinta na aiki da washington akan waɗannan al'amuran tu labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumomin Malaysia suna shirin mai da wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa, mutumin da ake zarginsa da hannu a kisan Kim Jong Nam a watan da ya gabata, wanda dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong Un. Tun makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da Region Chol mai shekaru 45 bayan da aka kashe Kim a ranar 13 ga watan Fabrairu a filin tashin jirage na Kuala Lumpur. A yau Alhamis babban mai shigar da kara na kasar Malaysia Janar Muhammad Afandi Ali ya ce wa'adin da ya kamata a rike mutumin ba tare da an tuhume shi ba na gab da karewa sannan babu kwararan hujjoji da ke nuna cewa yana da hannu a kisan saboda haka a gobe Juma'a za a maida shi zuwa Koriya ta Arewa. Yanzu haka wasu mata biyu ne da ke da hannu dumu-dumu a harin ke hannun hukuma waɗanda suka hada da Siti Aisha mai shekaru 25 kuma 'yar asalin ƙasar Indonesia sai Duanthi Huang mai shekaru 28 'yar asalin ƙasar Vietnam waɗanda duk aka tuhume su a Laraba da laifin kisan Kim. Ba a dai baiwa matan damar su amsa laifinsu ko kuma akasin hakan ba, amma gabanin hakan sun yi ikirarin cewa ba su da laifi domin a ce wasu sun ɗauka ana ɗaukan wani wasan talabijin ne na barkwanci idan dai har aka same su da laifi a shari'ar da ake musu babu makawa amurkawa hukuncin kisa za a yanke musu kusan wasu nau'ukan ƙudan ɗari 350 da ke arewacin amurka da yankin hawaii ne ke fuskantar barazanar bacewa daga doron ƙasa a cewar wani sabon rahoto da aka fitar Kelsey Kopek ta cibiyar da ke kula da halittun ta ce wannan wani bala'i ne da ke faruwa kan idanmu. A cewarta, wannan matsalar na ƙara nuna haramcin yin amfani da magungunan kashe kwari da ake amfani da su a gonaki, waɗanda ke taimakawa wajen wato kawar da kwarin Baya ga haka, rahoton ya kuma ɗora alhakin raguwar ƙudan zuma a kan yadda ake mai da dazuka birane da kuma sauyin yanayi. Akwai akalla nau'ukan ƙudan zuma 4,337 a arewacin Amurka da yankin Hawaii, kuma suna wato suna taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa tsirrai su kyankyashe furanninsu. A watan da ya gabata, hukumar da ke kula da namun daji da kifaye ta Amurka ta sanya nau'in ƙudan zuman nan da ake kira bumblebee a Turanci a matsayin wanda ke cikin haɗarin gushewa daga doron ƙasa, wanda hakan ya sa hukumomin tarayyar Amurka suka ayyana ba su kariya ta musamman. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sanda da sojoji sun kai samame a helkwatar hukumar tsaro ta sa kai da ake kira Nigerian Peace Corps da Turanci a Abuja, inda suka kama kwamandanta na ƙasa Mr. Arthur Dixon suka kuma rufe ofishin. Ga ƙarin bayani daga Hassan Mai na kaina daga birnin tarayya Abuja. kakakin rundunar 'yan sandan najeriya csp jima moshut ya yi bayanin abin da ya sa suka kai wannan samame the corps has no legal authority to wear uniform it itself as security outfit post their personnel on guard duties and use ranking insignia waɗannan 'yan fisko ba su da iko a dokance suke sanya kayan sarki suke kuma ganin kansu a matsayin jami'an tsaro har ma suke karambanin tura jami'an su wurin gadi har ma suke amfani da lambobin girma irin na mukamai a kafaɗu da kirjinsu tamkar dai wasu 'yan sanda ko kuma sojoji ba tare da uh, sahalewar gwamnatin tarayyar najeriya ba binciken farko da aka gudanar an gano cewar har kuɗi waɗannan jami'an fisko ke karɓa daga hannun matasan da ke son shiga wannan aiki a duka sassan najeriya to sai dai kuma kwamandan episco din na ƙasa ya ce 'yan sandan ba gaskiya suke faɗa ba tsarin mulkin wannan kungiya ya ayyana fisco da hukumar gwamnati mai wa kungiyoyi da kamfanin rajista wato cac ta amince da mu a shekarar 1998 a matsayin jami'an tsaro na sa kai kuma ba mu taɓa karɓar kuɗi a hannun kowa ba wannan al'amari ne na sa kai jami'an tsaron najeriya dai a halin yanzu sun kulle hedikwatar wannan kungiya ta fisco da kenan nan abuja aliko yan rashid harun masanin tsaro ne kamar wannan al'amuran da yake fara na fisco din nan ai dama idan akwai wani organization na security wanda ya kamata gwamnati ta kafa ya kamata akwai abin da ake kira bill wannan gwamnati na wannan kasan ta yarda da shi kuma ta ba da responsibilities ko kuma mandate me wannan organization din ya kamata ya a cikin kasa yanzu idan ka duba abin da yake fara a fisco a fisco nigerian government ba ta yi passing bill akan cewa ga mandate din da wannan organization ya kamata ta yi ba shi wannan Dixon Oko din ya ɗauko wani ra'ayi ne cewa ahi under United Nations in under United Nations zai iya operating a ko'ina, kuma laifin United Nations daban take rule din Nigeria daban take Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria wai ka kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja kun kidin mutuwa mai ban tsoro sai soja a gaida Hassan mai na kaina A yau ne murya Amurka wato gidan rediyon VOA ke bikin cika shekaru 75 da kafa shi. Wasu daga jamhuriyar Nijar sun bayyana ra'ayoyinsu game da murya Amurka. Haruna Mamman Bako ya yi hira da su. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya CSP Jima Moshut ya yi bayanin abin da ya sa suka kai wannan samame. The corps has no legal authority to wear uniform, set itself as security outfit, post their personnel on guard duties, and use ranking, insignia, waɗannan 'yan fisko ba su da iko a dokance suke sanya kayan sarki suke kuma ganin kansu a matsayin jami'an tsaro har ma suke karambanin tura jami'an su wurin gadi har ma suke amfani da lambobin girma irin na mukamai a kafaɗu da kirjinsu tamkar da wasu 'yan sanda ko kuma a duniya gab a harka ta ku da miliya kun zamo na ɗaya gaskiya ga ta dokin karfe kun kai nisa a yau ga sauracen sinabi a can baya za'ida eh murya amurka yanzu nan dai mu nan niger zan ce kuma musamman kamar nan kwanni mu vraiment sai mu ce an ci gaba dan bisa wannan aiki da taka yi vraiment ta waye mutane kanu da yawa dan akwai abubuwa da wanda ma ba mu san su ba amma saboda muna sauraren radio america wallahi yanzu abubuwa gare mu sun budu da yawa kenan akwai ayyuka ma waɗanda mun ka gani an kawa saboda sauraren murya amurka na kakin ma wani abu shi zaka deja mun ji shi ga watan radio kenan nan sai mu ce vraiment an ci gaba na ibrahim to abin da zan cewa sai da in alhamdulillah saboda mu da amurka muna karuwa da ita sosai game da labarorin da ta kaba mu saboda muna amfani da su kwarai da haka sai mu ce alhamdulillah allah shi kara mata eh, hazaka ta samu kwarin gwiwa bamu labaruka waɗanda ba mu da labarin sai mu samu labarin su sunana abdulhamid muna ma Allah godiya da Allah guda mana wannan shekara 70 da biyat ha Allah nuna mana wani lokaci akan murya America to muna wani murya America kwarai har da zato duniya da kowa kowa na amfani da na Isa to taimakon da suka yi muna jin daɗin zaman da muke tare da su ko da lokaci muna samun labarai gare su masu haske kuma muna jin daɗin su suna ƙayatar da mu ko da lokaci. Ni da Yakubu. Mari Amerika ciki zan samu labarun sana'o'i na na duniya. Ciki zan samu labarin dokta yadda duk likita za a baka magani in wani Amerika buɗa za ka ji an ce to abin da ka bukata ƙasashen duniya kullum ana wayar da kanku da wahalolin da kuka yi kullum ka buɗa muni Amerika za ka ji an kai ƙarshen magana ma ita kuka jira ku saboda saboda ku ji karshen magana wadda babu karya sannan tana da amfani da yadda shekarun duk da mun ci saboda wayar da kai kandin ka wani gari ka ji labarin abu kuma ka same labari garin ku in wani taro za a yi kasar ku garin ku ma za ka samu labari rabu mamman dogarawa mai buga fabe nan kwani cikin hilin tiran ra'ayin da nake bada ga wannan gidan rediyo Allah bunkata ƙara bunkasa shi ya ci gaba saboda in haƙƙinka an ka taushe ma zai kwalkwalo maka haƙƙinka ko wanda an nisa jiya to ai wannan shine babban ci gaba sannan wanda a addaji kar karkara yana sauraron wanga abin alhaji nomo birnin kwanni shabda parki pasirembo wannan cika shekaru na wannan gidan radio na amerika mun ji daɗin shi kuma shina wayar da al'umma da birni da ƙauye Jama'a masu sauraro a yi mana aikin gafara mun dan samu wata 'yan matsala da mu Ra'ayoyin 'yan jamhuriyar Nijar kenan game da gidan rediyon murya Amurka. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin rawar da wannan gidan rediyon na murya Amurka ya taka ko kuma yake ci gaba da takawa a rayuwarku. Sai a kira a bayyana ra'ayi amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. a duniya kan a harka ta ku da miliya kun zamo na ɗaya gaskiya ga ta dokin karfe kun kaye kun zamo na ɗaya kun yi nisa a yau ga saura can na bi a can baya Za za'ida babu bi majiya mai kau da ƙwarya da labarai da duminsa kafin yau sai babu karya bare a yi ƙarin gishiri ko bakin rayu gaskiya sun ta kama madogarar su Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Mun sami kira na farko daga Maiduguri. Salamu alaikum da wa muke magana daga Maiduguri. Malam Suleiman muna jan ka me zaka ce game da gidan rediyon murya Amurka? ina can kullum bana bana samu Allah sarki yau gashi ka samu sai dai kamar layan ka ko rediyon ne ba ma jan ka sosai a rediyo ma kashe yake to muna jan ka yanzu bismillah yawwa so ya abubuwan ku to komi lafiya lau me za ka ce wace irin rawa kake tunanin gidan rediyon nan na murya amurka yake takawa a rayuwarka ko ko rayuwa al'umma baki daya Malam Suleiman Layanka yana da 'yar tangarɗa ya magoce yanzu yanzu kuma bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Muna magana da Rufa'i daga Nasarawa ne. Tun Mallan Rufa'i muna jin ka. To hakika dangane da cika shekaru saba'in da wannan gida rediyon naku ya yi. Saba'in da biyar. Gaskiya muna karuwa saba'in da biyar kwarai, to gaskiya muna karuwa da shi kwarai. Ganin yadda wannan shirin naku na yau da gobe yake kayatar da mu yake faranta mamu rai, hmm. shi ne kaɗai ya yau dama na ce zan kira ku yi maku fatan alheri Allah ya ƙara muku hazaƙa. To amma malam Rufa'i mu ma mun gode. Yanzu kuma bari mu je Yobe. Hello, da wa muke magana daga Yobe? Ina magana da Adamu Dodoji daga Obasanjo Estate. Mala Adamu muna jan ka. Yawwa gidan rediyon kunnan yana birge ni kwarai da gaske saboda faɗan wani hukunce-hukunce wanda mutane ba za su iya ba. Mm. In ba ta muryar haire Amurka ba, ba za ka ji waɗannan abubuwan ba. A cikin mutum a doke shi a hana shi kuka, ya rasa inda zai yi. to gaskiya rediyo amurka yana taimakawa ta waɗannan hanyoyi yadda har za a fidda hakkin mutum wannan tun mallam adamu kenan daga yobe mun gode da ra'ayin kamar mu sake koma nasarawa assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa maryam barka da aiki mallam shafale kana lafiya Maryam ina nan lafiya ya kogari ya abubuwa Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa namu Najeriya baki daya. Amin amin. To me zaka ce game da gidan rediyon VOA? Eh, ajiya maryam gaskiya wannan gidan rediyo ba abun da zamu mu ce sai dai mu yi mata fatan alheri kuma kuma kanku da kuke wannan gidan rediyo kuke wannan aiki da kokari da taimakawa da kuke yi a kan talakawa muna muku fatan alheri Allah kuma ya kara muku lafiya da zaman lafiya amma mm. abun da muke so mu talakawa do mm. Allah do annabi muna son ku sake zaunawa ku dubawa ku kai mana wannan kuka namu cikin tebur ku na shawarwari game da maganan kiran nan da ake yi gaskiya layi ɗayan nan ya yi kaɗan. Mm. Dan gaskiya Maryam talakawa na kuka a maganar layi ɗayan nan ana neman ku ba a samu kuma kowa yana so ya ba da gudumawan shi. Saboda kuma wannan abun an yi shi ne game da akan talaka ne dan talaka ne ya samu inda zai kai kukan shi. To Mallam Shafale za a gabatar da kukan ka yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Benin da wa muke magana. Da Yusufu. To Mallam Yusufu wace irin rawa gidan rediyon VOA ya taka a rayuwarka? ko ko a rayuwa al'umma ya ke ko shekara uku wala sai yau Allah sarki to muna jan ka me za ka ce mene ne ra'ayinka yau kuma ka gane abin da yana dame mu mun da muna sauraron ku mun yawa hmm. kuma ba ku yi magana abin ga eh, ba ku ba information eh, na Benin abin da yana cikin Benin ba ku yi magana su Alo? Malam Yusuf muna jan ka muna jan ka kana so mu rinka tabo batutuwa daga nan jamhuriyar Benin. Muna sauraron ku mun yawa. Amma mu mutanen Benin muna sauraron muryar Amurka ba yau ba. To Malam Yusuf kenan daga Benin mun ji wannan korafi naka kuma za a gabatar da shi gaba. Yanzu kuma bari mu je jigawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga jigawa. malami na jigawa ko kana jan mu to ga dukkan alamun layin malami daga jigawa ko malama daga jigawa ya goce har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma mun samu wani kira daga nasarawa wa alaikum salamu da wa muke magana ah, da fulani daga jihar nasarawa To Malam Adamu wace irin rawa gidan rediyon VOA ke takawa a al'umma? A gaskiya muna saurari muna ji daɗi. Mm. Allah ƙara maku ƙarfin gwiwa. Amin amin. To Malam Adamu kenan daga Nasarawa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Gombe. Salamu alaikum da wa muke magana daga Gombe. malami na gwamba ko kana jin mu to ga dukkan alama dai layin malami daga gwamba ya goce kuma ma dai a halin yanzu an daga man hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake ba ku wata dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar zambia da ke karɓar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta kasance ƙasa ta farko da ta so tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar bayan da ta lallasa mali da zunzurutun ci shida da ɗaya matasan na polo polo sun yi wayan baya ne suka farke kwallo daya da 'yan mali din suka zura kafin daga bisani suka kara jefa wasu kwallaye biyar hakan kuma ya baiwa kasar damar samun gurbi a gasar rukunin na 'yan kasa da shekaru ashirin ta duniya a kasar koriya ta kudu wani nasarar ta dora zambia a saman rukunin nasu na a tare da tazarar maki hudu da kasar masar da ke binta wace ita kam ta kuma yin kunnen doki da kasar gini da ci daya da daya dan wasan najeriya da ke takale da club din chelsea ta ingila victor moses ya rattaba hannu a wani ragi na shekaru biyu wanda ya kara tsawaita zamansa a chelsea din har zuwa shekara ta 2021 moses dan shekaru 26 ya kwashe tsawon shekaru uku na baya a zaman aro a kungiyoyin liverpool da stoke da kuma west ham to amma a yanzu ya zama wani gagarba dawa a chelsea din a karkashin koci antonio conte moses ya koma chelsea ne a shekara ta 2012 daga wigan inda a bana ya buga wa kungiyar wasanni 28 tare da jefa kwallaye hudu a wannan kakar wasannin a kasar spain kuma kocin kungiyar barcelona leo enrique ya bayyana cewa zai bar aikin horar da 'yan wasan kungiyar a ƙarshen kakar wasanni ta bana enrique dan shekaru 46 zai karkare kwantaraginsa ne a watan yuni mai zuwa inda ya ce ba zai sabunta ba domin yana bukatar hutawa enrique dai ya maye gurbin tata martino ne a kakar wasanni ta 2014 da 2015 inda kuma ya sami nasarar lashe kofunan la liga da copa del rey da kuma na zakarun turai to sai dai kungiyar ta barcelona tana fuskantar koma baya a 'yan kwanakin nan domin ko yanzu haka tana kan ganiyar ficewa daga gasar zakarun turai bayan da kungiyar psg ta kasar faransa ta doke ta da ci hudu da nema a wasan farko na matakin 'yan sha shida na gasar a bangare ɗaya kuma kocin arsenal ta ingila asin wenger ya ce baya da sha'awar komawa barcelona domin mai gurbin louis enrique kamar yadda ake raɗe-raɗe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta keɓe ƙasar iran a matsayin mai tallafawa ayyukan ta'addanci a shekarar 1948 ta faɗa cewa wasu ƙungiyoyi 'yan ta'adda na ƙasashen waje kamar hamas hezbollah da kuma masu jihadin musulunci suna samun tallafinsu ne daga gwamnatin iran amurka tana ci gaba da kalubalanta gudunmuwa da iran ke yi wa ayyukan ta'addanci da ta da zaune tsaye da take haƙoƙin mul'adama da kuma shirinta na ƙera muggan makamai cikin matakai da amurka ke ɗauka har da ɗora wa iran takunkumi idan dalilin hakan ya taso da kuma yin aiki da ƙawayenta a ƙoƙarin dakile waɗannan ayyuka. A wani taro a kan tsaro na Munich da aka yi a birnin Bonn na Jamus, galibin mahalartan taron sun yi Allah wadai da rawa da gwamnatin Iran ke takawa wurin taimakawa ta'addanci da ta da zaune tsaye a yankin su ciki har da ministocin kasashen waje na Saudiya da turkiyya da kuma Amurka dan kanta. duba da irin yawan rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya a yau ayyukan iran na ci gaba da rusa zaman lafiyan yankin kuma tana barazana ga kasashe da dama ciki har da amurka a wannan taro mataimakin shugaban kasan amurka mike pence ya fito karara ya tabbatar da matsayin amurka a kan kalubale da ke tattare da shirin makaman nukuliya na iran under president trump the united states will remain fully committed to ensuring that Iran never obtains a nuclear weapon. A ƙarƙashin shugabancin Trump, Amurka za ta ci gaba da yin tsayin daka a kan ganin cewa Iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba, wadda ka iya zama babban barazana ga ƙasashenmu. A farkon watan Janairu, fadar White House ta faɗa cewar ayyukan barazana da Iran ke yi a yankin gabas ta tsakiya ba za a zuba mata ido ba. a wani yunkuri da amurka ke yi ƙarƙashin shirin dakile shirin makamin nukiliya na jcpoa da ya mai da hankali a kan nukiliyan Iran da za a ci gaba da aiwatar da shi. Ma'aikatan Bital Malin Amurka za ta ɗora takunkumi kan ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatu da suke da hannu a miyagun makamai da Iran ke yi da kuma taimakawa ayyukan ta'addanci. Akan warewar da Amurka ta yi wa Iran duk wasu kadarorinta da suke nan amurka za a tsare su ma'ana kadarori na ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatun za a rike su kuma amurka za ta haramta ma duk wani ba amurki da ma'aikatun amurka yin hudda da ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanonin amurka za ta ci gaba da sa ido a kan iran game da aika-aika da take yi dole ne a ɗauki matakan da iran za ta san da cewar duk wani abu da take aikatawa mutane na kallonta in ji sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya kuma ce za su dau alhaki tare da sauran kasashe da suke sha'awar tabbatar da zaman lafiya su fito wa iran karara akan wannan batu ya ce bai dace ba a kyale wannan abu kuma bai dace ba a yi watsi da shi sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Babban Atoni General Jeff Sessions na ƙara fuskantar matsin lamba a yau Alhamis kan saukan sauka kan sauka daga kan mulkin mukaminsa ko kuma ya cire kansa daga binciken da ma'aikatarsa take yi kan zargin kutsen da ake warasha a zaben shugaban ƙasar Amurka da ya gabata. manya-manyan 'yan majalisa na jam'iyyar democrat shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa charles schumer da kuma shugabar majalisar wakilai a nancy pelosi dukansu sun nemi attorney janar din da ya sauka daga kan mukaminsa bayan bayan bayanai da suka fito cewa sau biyu yana haduwa da jakadar rasha a washington duk da ya bayyana a yayin zaman tabbatar da shi cewa bai da wata alaka da rasha shugaban ƙasa donald trump bai furta kalma ko ɗaya da ta danganci rasha ba a cikin bayanin da ya gabatar ga 'yan majalisun dokokin amurka a farkon wannan makon har yanzu masu lura da al'amura a moscow sun fi mai da hankali ne kan kalaman da ya yi na cewa amurka na fatan samun sabbin abokanai domin gina kwakwarar dangantaka inda ra'ayinmu ya haɗu mai magana da yawun vladimir putin dmitry peskov ya faɗa a ranar laraba cewa babu wani wanda bai ji daɗin rashin kiran rasha da trump bai yi ba inda ya ba wani abin mamaki sabu-sabu, abu ne da trump ya ce a al'amuran da suka shafi amurka kaɗai zai mai da hankali a kai sannan mu ma shugaba vladimir putin zai mai da hankalinsa ne kaɗai akan abin da ya shafi rasha Hukumomin Malaysia suna shirin maida wani mutum da suka kama zuwa Koriya ta Arewa mutumin da ake zarginsa da hannu a kisan Kim Jong-nam a watan da ya gabata. wanda dan uwa ne ga shugaban koriya ta arewa kim jong-un tun makonni biyu da suka shuɗe ake tsare da region chol mai shekaru 45 bayan da aka kashe kim a ranar 13 ga watan fabrairu a filin tashin jirage na kuala lumpur a yau alhamis babban mai shigar da kara na kasar malaysia janar muhammad afandi ali ya ce wa'adin da ya kamata a rike mutumin ba tare da an tuhume shi ba na gab da karewa sannan babu kwararan hujjojin da ke nuna cewa yana da hannu a kisan saboda haka a gobe juma'a za a maida shi zuwa zuwa koriya ta arewa da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin nazar ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da sa'ida hamdun da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu malam zubair ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya